Masu sauraron mu da wannan maraicin Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A Yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da niyya FM. A kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta shafin mu na Facebook. Masu gabatar da shirin. Usman Ahmad Kabara. ta Sada Sodangi. Tare da ni Maryam Bashir Bagaji. To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya haka ma yau sha biyu ga watan Oktobar shekarar nan ta 2017 za mu kalli batun kiyaye lafiyar kwakwalwa ne a wuraren ayyuka. Wanda shi ne taken ranar goma ga watan Oktobar kowace shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don faɗakar da jama'a kan muhimmancin lafiyar kwakwalwa. An lura cewa mutane da suke da aikin yi in na ce aikin yi bana nufin aikin gwamnati kadai kana da sana'a walda kake yi wanki kau da guga kake yi ko kana da ofis ɗinka da ac da komai abin da ake gani shine aiki yana da matukar tasiri akan wannan lafiyar kwakwalwar taka saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi to kaga in haka ne ai ya kamata a bawa wannan wurin aikin matukar mahimmanci. Dangane da wannan batun ne yasa za mu ji daga Dr. Asma'u Abba Garko daga asibitin Malam Aminu Kano. Sai kuma za mu ji daga bakin Dr. Sani Labaran wanda yake asibitin kula da cututtuka a jihar Sokoto don fayyace mana zare da abawa game da wasu cututtuka da suka shige mana duhu. Amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na Facebook da Twitter na nan tafi. Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To kamar yadda muka ce a kowace ranar goma ga watan Oktobar kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don faɗakarwa game da kiyaye lafiyar kwakwalwa. Wakilinmu Mahmud Kwari ya sake tattauna da Dr. Asma Abbagarko game da wannan batun. menene yasa kike ganin cewa an kai ga misali su majalisar ɗinkin duniya sun ce yau za a yi misali taron bana ko bukukuwan bana su da hankali ne akan batun ma'aikata wajen kiyaye lafiyarsu a wurin aiki tabbas haka ne na wannan shekarar fim din shine kiyaye lafiyar kwakwalwa a wajen aiki an lura cewa mutane da suke da aikin yi in na ce aikin yi ba na nufin aikin gwamnati kadai kana da sana'a walda kake yi wanki kau da guga kake yi ko kana da ofis ɗinka da ac da komai abin da ake gani shine aiki employment aiki yana da tasiri aikin da zaka je kai ko hmm. yana da matukar tasiri akan wannan lafiyar kwakwalwar taka hmm. saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi to kaga in haka ne ai ya kamata a ba wa wannan wurin aikin matuƙar mahimmanci hmm. sannan a misali akwai mutanen da za su fita aiki tun safe har magariba suna wurin aikin su wani har bayan magariba ma yana wurin aikin shi wurin sana'a shi in kayan miya yake sayarwa yana wurin aiki daga safiya har zuwa maybe bayan magariba sannan zai rufe shagon shi ya koma gida to kaga kenan aiki yana cin lokaci sosai a rayuwar mutum hmm. in ma'aikacin gwamnati ne akalla aiki ya ci awa takwas a cikin awa ashirin da hudunka mm. to ka ku aikin nan tunda ya ci lokaci da yawa ya kamata ya zama guri ne da kake da nutsuwa guri ne da kake da nutsuwa zaka je da nutsuwarka zaka dawo gida da nutsuwarka saboda nutsuwarka a gurin aiki ita ce fa production dinka a gurin aiki mm. duk wanda yake da lafiya kwazanka yawa nutsuwarka is directly proportional to kwazanka mm. shine kuma abin da zaka yi saboda kayi aikin nan kana cikin farin ciki kana cikin nishadi ba za ka ga wahalar shi ba duk irin wahalar shi ba za ka gani ba wanda ya dauke ka aiki ko shugaban ka yana haba haba da kai bai takura maka irin takura wadda za ka yi mishi abin da ya kamata amma in ya takura maka sai dai ka danne zuciyarka ka yi amma ba wai a cikin walwala ko nishadi ko a daɗi um, abubuwa kala biyu ne suke faruwa a gurin aiki da lafiyar kwakwalwa mm. na farko shine idan mutum ya taba samun matsala ta kwakwalwa ya taba samun mental illness a baya baya ba shi da chances hmm. yana da less chance na samun aikin kanshi because kai da zaka dauke shi aiki inda ka taba jin labarin cewa ai ya taba samun matsalar kwakwalwa wace ilma ba ka dauke shi aikin ba ko da ku an ce maka ya warke gani zaka ai ka dauke kamar tsangwama da kyama suna shigowa wurin aikin ko gurin neman aikin wanda ya taba samun mental illness a rayuwar shi mm, mm, mm. sannan abu na biyu shine tambayar taka shi kan shi mental illness din yana da tasiri a wurin aiki saboda wasu kuma a gurin aikin suke samun mental illness din musamman abubuwa biyu da aka fi samu shine depression da anxiety depression kamar ciwo na damuwa da bakin ciki da bacin rai hasashe na duniya ya nuna cewa akalla mutane miliyan 300 suna samun wannan matsala ta depression to kaga idan kana da matsala ta depression kana da low quality of life quality mm. ka ce mishi kamar eh, eh, eh, ingancin rayuwa ingancin rayuwa ka rabuwa yake yi matuƙa yadda dan abin da da za ka iya yi ba tare da wani abu ba idan kana da depression ba za ka iya ba mm. ka je gurin aiki kana goge goge. Mm. ko kana ta faɗa saboda sauran hankalinka ya karkata ga tunanin wasu abubuwan kaga ba za ka iya yin aikin yadda ya kamata ba hasashe na lafiyar duniya an ce duk shekara ana losing akalla triliyan daya to mental illnesses dala triliyan daya sakamakon wato lalurorin kwakwalwa sakamakon lalurorin kwakwalwa to kaga inda kowa zai samu good mental health mm. kaga wannan kuɗin ai an yi saving din shi da za a iya amfani da shi a duniya saboda wasu abubuwa me ya kamata misali in kika kewaya titunan eh, garuruwanmu da biranenmu za ki ga irin waɗannan mutanen masu taɓin kwakwalwa suna tsintar leda suna waye da sauransu a likitance eh, dama haka ya kamata a haƙura da su ko kuma akwai abin da ya kamata a rinka yi musu mu ne a nan ba ma yi musu misali gaskiya akwai abin da ya kamata a yi musu a matsalolin rashin lafiyar kwakwalwa wasu wasu ba da yawa ba akwai waɗanda few mental illnesses hmm. outcome ɗinsu su isko. in dai ka same su to watakila you never do well a rayuwa mm. amma da yawan su an gano su mm. shine kamar wannan misalin da kai na waɗannan masu tsince-tsincen mm. su wani lokacin suka sami irin wannan gaskiya amma fa da yawa da yawan su kashin da yawa ana warkewa in dai an fahimce su da wuri an zo asibiti da wuri an sha magani yadda ya kamata kuma su mental illnesses ba kawai fa a sha magani ba ne hmm. responsibilities ne na mutane da yawa a misali za a sha nauyi ne da ya rataye a kan kowa maganin nan za a iya siyan maganin ma abin da ake cewa affordability hmm. sannan maganin nan da na rubuta maka a matsayin na likita ana samun shi a garinku wanda ake cewa accessibility hmm. sannan ana iya siya Oke na yi maganar nan ko na yi mm. magana affordability na yi mm. magana accessibility mm. sannan wani irin support yan uwanka suke baka tallafi tallafi tallafin nan yana da matukar mahimmanci saboda gaskiya psychiatric illnesses suna da burden burden tsaraba da nauye-nauye nauye-nauyen yana da yawa akan mutane yan uwa wannan yayi wannan yayi so da wuri sai kaga an gaji mm. amma in dai aka daure aka ci gaban nan in Allah ya da mutum ko bai warke wai complete 100% ba zai kai abin da ake cewa ya reaching din maximum potential din shi mm, abin da zai iya yi abin da zai iya yi batuka ya kai shi mm. kar wai kawai a ce ai ba shi da lafiya ai shi kun san tun kaza shi tun yana yaro ai kaza a'a ba haka muke so ba so muke yi mutum in ya samu mental illness din nan ma haɗu da gwamnati da mu kanmu ma'aikata da ku kanku 'yan uwa a haɗa a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimaka wa mutumin nan ya kai wannan iya da gejin iya mizanin da ya kamata ya kai mm. ya kai haka muke so gaskiya kamar kenan uh, watsi da ake ko halin ko in kula yana ƙara zafafar ciwon tabin kwakwalwa da wasu kan samu kenan misali sosai kuwa saboda in ba a damu ba wa ma zai kai ka asibitin ko wa ma zai siya maka maganin in an siya maganin wa zai tsaya a kanka ka sha maganin duk ranar da likita ya ce a koma asibiti bayan wata daya wa ya tsaya a kanka aka koma so kaga in the end an kyale ka um, forgotten Hmm. an manta da kai an manta da kai akwai lokutan da zaka ga mutanen da suke da yan uwa da suke da mental illness baƙo na zuwa sai a ce ku kama shi ku shiga da shi daki saboda ba a so ya zo ya abubuwa ya display ba wannan bai san akwai mai irin wannan ba hmm. sai a ce a kama shi a kai shi daki saboda ba a so a fahimci halin da ake ciki hmm. to don haka yanzu eh, dakta me ya kamata mutane su rinka yi misali bayan tallafi da kike magana na a haɗa hannu dangi da yan uwa a dinga ganin cewa ana yiwa mutum magani kamar yadda likitoci suka abin ko wasu abubuwa da za su dinga taimaka mutanen da suka gama da taɓin hankali misali ko taɓin kwakwalwa ma dai kamar suna cikin nau'in wannan ba za su warke ba a ce an samu wani yanayi wanda eh, rayuwarsu za ta dan daidaita yawwa to kaga duk dai mun dawo wannan mental health a workplace eh. mutumin da ya taba samun matsala a baya ya dan ji sauki ko ya ma warke hmm. idan ya tafi neman aiki a daure a bashi in ya so sai a sa ido a kan shi fiye da yadda za a sa a kan sauran mutane abinda ake cewa sheltered supervision hmm. idan makanike ne yana da wannan skills din hmm. an kai shi gurin ogan shi sai oga ai so kake ai ba wanda yake sanna shi ya lalace ya zama ba shi da amfani ka saka kanka a takalmin wanda yake da wannan matsala shine abin da a likitance muke cewa empathy Hmm. idan kai ne kake da wannan matsalar hmm. aka manta da kai ko aka ki baka aiki ba za ka ji daɗi ba to kai da kake kai ba kai Allah ya ɗora wannan ba ba don wayan ka ba ba don dabarar ka ba wanda Allah ya ɗora ba sai ka ga ya za ka taimaka mishi ko da ba ɗan uwanka ba ne ya za ka taimaka mishi ya bicin wannan maximum potential ɗin an kawo shi walda wajen ka sai ka sa ido fiye da yadda za ka sa akan sauran mutane hmm. malam wane kaza za ka yi ba haka ake ba su ma sauran mutane ka ce su sa ido a kan shi an kawo shi carpentry hmm. ko an kawo shi zai iya share-share ma wata idan yana da mental illness zai iya hmm. share-share zai iya goge-goge zai iya zama labor a wurin aiki ko da hmm. wurin government facility ne ko da wurin aikin gwamnati ne amma kawai dai abin da ake so sai a sa ido a kan shi fiye da yadda za a saka a kan sauran mutane eh. to iyayen batun mutanen unguwa ko kuma a gari haka wannan ya zama responsibility kenan na kowa dangi sinasu dangi ina ce dangi ina nufin kowa da kowa kamar al'amari ne da ya shafi kowa kamar yadda na faɗa mental illness zai iya faruwa da kowa ba kuɗi ba ne ba sarauta ba ne ba ilimi ba ne mm. akwai mutane da yawa wa'inda suke da waɗannan abubuwan da na lissafo suka samu mental illness mm. so kai da baka samu ba sai ka taimakawa wanda ya samu dangi su sa ido makota su sa ido shugabannin unguwa su sa ido wani kwamiti na masallaci mm. ko wani kwamiti na church su saka ido akan me mutumin nan yake yi a yana zuwa asibiti ai ya ma ji saki ai likita ya ma bada go ahead cewa zai iya aiki kamar yadda dai na faɗa maka su sai a dan ba su kulawa ta musamman mm. sannan tsangwama wanda muke cewa um, discrimination ko mm, mm. da critical comments mm. yana dan abu kaɗan sai a ce hmm, kun san fa shi mun fa ya taɓa samun matsala ba a so wannan maganganun da muke yi an kula a likitance cewa waɗannan abubuwan suna da matukar tasiri a mutane su samu cututtukan kwakwalwa ko kuma su ƙara hassala mai ciwon kwakwalwa mm. mu ma al'umma kenan muna da rawar da za mu taka matuƙa babba tunda ai al'umma mu muka fi yawa saboda haka ba ma son tsangwama ba ma son wannan kyamatar da wannan rashin daɗi ɗin a gurin mutanen da suka samu mental illness da baka samu ba ba dabara ka bace na faɗa na sake faɗa yanzu na sake faɗa wanda ya samu bai kamata ka tsangwame shi ko ka faɗa mishi magana mara daɗi ba ai hadisi ne annabinmu ya faɗa ka faɗa faɗi alkhairi ko kai shi saboda haka dangi da al'umma don Allah a daina waɗannan tsangwama da wannan critical comments da nuna wariya da nuna wariya hmm. gaskiya suna da matuƙar tasiri akan mental health Ya ubangi sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To, mu ma mun ce amin a <laughs> a facebook da twitter mun tambaye ku cewa shin waɗanne batutuwa ne suka shige muku duhu game da cututtuka masu yaduwa a wuraren da kuke ga yadda kuka amsa mana Sakon farko daga Nura Abbas Ashnur ya ce hakika inda nake zazzabin cizon sauro yana damun mu musamman ma ƙananan yara Don haka ina kira gwamnatin jihar Katsina da samar wa al'ummar jihar Katsina lungu da ƙauyuka maganin kariya daga kamuwa daga cizon sauro wato mosquito net. Sai Bilkisu madassar da ta fawa balewa ta ce ni batun da ya fi min ciwo a uh, cimin a ƙwarya shine yadda mata masu ciki suke mutuwa a lokacin haihuwa. sai kuma abdulrahman aliyu balkore a jihar sokoto ya ce hakika yau da gobe akwai abubuwa da dama da suka shige mana duhu game da cututtukan da ke yaduwa a wuraren da muke zama musamman abubuwan da suke haddasa cutar malaria wadda ke ci gaba da kama al'umma musamman a wannan lokaci sai a ibrahim gidan zuma yace to abin ba a cewa komi mu dai muna kira ga gwamnati da ta yi kokari ta kula da rayuwar talakawanta abu na farko kafin wannan shine mu kam jama'ar wannan ƙasa mu ci gaba da roƙon Allah ya ba mu kariya kai Allah ya kawo sauki Sai Ibrahim Suleiman ya ce a gaskiya yau da gobe cutar ciwon daji wato kansa domin kuwa ta fi ruruwa kamar wutar daji a yankunan mu. Sai Zanna Ibrahim Mala Guru ya ce tabbas akwai batutuwan da suke shige mana duhu kamar su tarin TV wato fuka kenan ko mm. da kuma kanjamau ciwo mai kare garkuwar jiki ganin yadda suke saurin yaduwa. Sai Abubakar Muhammad ya ce zazzabin malaria sai hamisu a eh, hamis ya ce ni dai babu wani labari da ya shige min duhu sai dai farin ciki sai haka eh, <laughs> ai akan abin farin ciki sai Allah ce kowa ya bashi shi mm. sai Aminu Usman ofisa ya ce wani hanyoyi za mu bi don ganin mun kaucewa kamuwa da cutar malaria da kuma cutar sanyi sai Jami da Tukur Udawa ya ce yadda cutar ƙanjamau HIV ke yaduwa musamman a jihar Kaduna sai usman khalid da musa ya ce mu dai lafiyar makalau sai dai rashin ilimi ne yake damun yara suna zaune a gida mun kasa biya musu kuɗin makaranta to allah ya hore sai iliya magaji ya ce allah ya kiyaye mu hmm. sai zubairu muhammad ɗan daura ya ce yadda cutar hiv ke ƙara yaduwa a jihar kaduna to Mm. sai ya'u yakubu yobe ya ce asalamu alaikum yau gobe a zahirin gaskiya a nawa sashen ba cututtukan da suka fi tayar min da hankali irin ciwon hanta da kansa wato ciwon daji shi yasa nake son a zanta da likita ya kara fayyace mana yadda za mu kare kanmu daga kamuwa daga cututtuka. kuma mm, muna bibiyan ku yau da kullum to mun gode mm. sai kuma jalo kanka Allah ya sa na faɗa daidai yace salam yau da gobe ni dai tun tashi na nake jin cututtuka daban-daban a ƙasata Najeriya kuma har yanzu ko sauro mun kasa samun korarsa ballantana manyan ciwon zamani da suke damunmu. To Allah ba mu ikon to sai mu ce gwamnati ta <laughs> zage dantse mutanen gari su kuma su zage dantse wurin su ma mm, kiyaye mm, muhallai. Mm. Sai Muhammad Abubakar Rijau ya ce hakika yau da gobe mun ji daɗi da kuka ba mu damar bayyana ra'ayinmu game da abin da ya shige mana duhu muna godiya. Shin ya zan yi in kare kaina game da samun hawan jini, shiga da hanta, waɗannan ciwuka suna cikin ciwukan da ke sauran hallaka mutane a yankunanmu da fatan kun fahimce ni ina muku fatan alheri to sai bashar muhammad yaldu ya ce turan gini ran zane kowace cuta tana neman tallafin ingantaccen abinci domin samun sauki cikin sauki bayan an sha magani a nan babbar cutar mu ita ce eh, talauci masu iya magana sun ce talauci mugun ciwo to Allah ya yi mana gaba <laughs> ɗaya ya sa mu samu arziki mai amfani da inda muke to sai mu leƙa shafinmu na twitter inda at abdulaziz moa ya ce mu namu fatan alkhairi ne kawai allah ya kare mu da duk irin wannan cututtuka amin sai at abdul underscore balko rawan ya ce hakika yau da gobe da cutar hiv ke ci gaba da yaduwa a arewacin najeriya wannan na ɗaya daga cikin cututtukan da ke shige mana ido sai daga karshe at s mai lange-lange ce kamar wannan cuta da ta shigo da ake kira monkeypox ko da ta shigo ta same mu da ciwon da ake kira chicken pox haka ma ko da ciwon kanjamau ya shigo ya same mu da ciwon da ake kira kwashoko shin yaya ake bambance waɗannan ciwuka ganin cewa kamanninsa kusan ɗaya ne mm, to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. <laughs> yau amsa tambayoyinku ne muka kawo Dr. Sani Labaran, jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto. Salamu alaikum. Barka da shigowa filin yau da gobe, Dr. Sani. Sannu likita barka da shigowa. Barka da shigowa. Mm. Yawa. Ka ji tambayoyin da masu sauraro suka dubbayar. bayar. to amma da farko bari mu dai fara da mu zaɓa dai kaɗan daga ciki ba za mu samu damar yi gaba ɗaya ba to mm. muna da kamar mintoci mm. uku kowane daga cikin kowane bangare kaɗan ba mu ɗan ƙarin haske game da shi to kamar wannan dai cutar kyandar birin nan ko eh, monkeypox da ake kiran shi ko za ka mm. fara mana bayani eh menene shi wannan cutar to masha Allah ah, wannan cutan ta birai wadda take shafa ɗan adam halin yanzu cuta ce wadda take ake samu daga birai mm. shi ne na farko da aka fara ganinta an fitar da ita ga birai waɗanda ke cikin ɗakin bincike wato laboratory a shekara tara da 1958 mm. amma ba a gano ta da ɗan adam ba da ta shahi dan adam ba sai shekara alif ɗari tara da saba'in wato mm. cuta ce wadda take bayan biri kamar irin su beraye wani berar aka ce da ake samun gandiya su ma an same su gare ta akwai sauran irin rodin wanda ake rodin kamar irin su waɗannan dabbobin suke alaka da beraye su ma suna ya ɗauka wannan cuta ɗin. Mm. karnuka ma an sami su suna iya ɗaukan aji wannan cuta din. To ya mutum zai kare kansa daga wannan ah, cutar? Hello? Ya ce ake kare eh, mutum ya kamata wani mataki mutum ya kamata ya dauka don kare kansa daga wannan cutar. To masha Allah wato transmission wato yadda take yaduwa tsakanin ɗan adam zuwa ga ɗan adam. Sai ta fara da daga dabba zuwa ga ɗan adam. sannan in ta zo ta ta yaɗu sai ta fara yaɗuwa tsakanin ɗan adam zuwa ɗan adam kuma wato mutum zuwa mutum to matakin kariyar eh, mutum zuwa mutum ba so matakin kariya ga wannan cuta ɗin kamar yadda aka sani cuta ce wadda take da alaƙa da cutar nan dole aka ce smallpox wadda aka gama da ita shekaru oh. masu yawa da suka wuce. Wanda ta kashe mutane da yawa. a kama. Mm. Eh, so cutan ado kenan ko? Mm. Ah, ta wadda take tana da alaka da ita to yayin da ta lokacin ba lokacin ba da ta an yi amfani da alluran smallpox aka yi jama'a kariya da ita waɗanda suke kusa da kamuwa da ita ba a irin rigakafi na lokacin rigakafi na mai yawa na kowa da kowa amma waɗanda suke da alaƙa da ita kamar masu misali mutane masu mu'amala da dabbobi irin su veterinary doctors ma'aikatan asibitin eh, dabbobi da kuma mutane in mutum wanda yake da alaƙa da wanda yake da ita ko kana jinyar shi ne ko kuma kana tare da shi ko kuma ma'aikacin asibiti yake to su an lokacin ai musu kariya allurar rigakafi da wannan allura ɗin. Eh, amma ainihin gaskiya babu eh. maganin wannan cuta ɗin. a yanzu kamar sauran cututtukan da virus take jawowa Eto eh, likita a ce gashi Eh, eh saboda lokaci a bari mu dan tsallaka kaɗan akwai kamar misali wani mai sako wata da take tambayar cewa eh Bilkisu na cewa shin me yake ka mata ke mutuwa misali bayan wurin haihuwa ne ko eh. irin kamar barkewar jini din nan ne eh, ake samu me ke kawo wannan mm. so ina ga ya kamata mu dan leka nan ma to je kware to mashallah wato abin da ke faruwa game da a yayin da mata suka je wajen haihuwa abin da ke ja musu matsala bai fi wuce ban jini ba wannan zubar jini yayin da suke suka zo haihuwa idan ba a yi bincike ko kuma su yi abin da aka ce ma anc wajen lokacin da ake awo a gano suna da wata matsala ba da ke ja wannan za ta ja wannan zubar jini din idan suka shigo naƙuda a wannan lokacin za su iya samun matsala zuban jini wajen da nan za su ja musu an matsala sanin kowa ne a nan mu kasashen hausa namu mm. ba mu cika ba da muhimmanci a dai karkara ga zuwa awo yayin da mace take da cututtuka to idan ba baka je ba za ka samu cututtuka irin su hawan jini tana ɗauke da su idan ta shigo au ta shigo ina guda sai yanzu da Allah yi a akwai al'ada wadda take nuna mace ta cika zuwa asibiti sai an ba ta izini so akwai delay na zuwa asibiti yayin da ta shiga naƙuda shi ma yana jawo matsala nan da nan eh, ta samu matsalar jini ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba har jini ya kare ba a yi sauri aka kai ta asibiti ba mm. saboda za a ce sai an nemo izini ga wannan ga mai gida ga uwar gida maman uban eh, gida da in baya nan mm. to irin wannan da yana da matsala sannan akwai dile na ɗaukan mace daga ƙauyen su kuma zuwa asibiti mm. ta kusa da su wannan shi ma yana jawo babban matsala kafin a kawo ta saboda sanin hanyoyin karkara da kuma abun hawan da za a zo da shi kafin a biɗo na a biɗo na a haɗa a ce babu kuɗin da za a je ta za ko a a haɗa wannan abubuwa din a ɗauko ta a kawo ta a ta iso asibitin buwa ne wasu abubuwa abun ya riga matsala ta riga ta faru. To, likita bari mu je wani kuma daban ko? Ai lalle ka eh. da yawa cikin masu sauraron mu sun yi tambaya akan kansa. Wasu na tunanin wai kaman ya za a hana yada ta. Eh tana ta karuwa kuma a cikin nahiyar mu sosai. Eh. Menene kamata mutane su sani game da shi wannan ita wannan cutar ta kansa? To, sankara wato ciwon kansa ciwo ne wanda ke kama jikin ɗan adam ko a kowane gefe. Akwai sankara ta mama, akwai sankara ta wurin haihuwa, ovary, akwai sankara ta fata, akwai sankara ko ina tana aika ma ɗan adam. To, cuta ce wadda take gaskiya ba za ka ce me ya dawo da wannan mutumin ba. Hmm. Ba ka ce yau ga abin da zan yi ya jawo kansa. Eh, sankara amma akwai abin da muka ce predisposing factors wato abubuwan da suna iya hmm. kusantar da kai ga wannan cuta ɗin. Hmm. kamar waɗannan abubuwan misali hmm. yawa misali kamar irin ke da shekaru akwai kansa na sun fi yawa idan shekaru suka suka yi sama suka nisa misali sankara na fitsara kin ga ana samun ta Maza tsofaffi shankara mahaifa eh ga maza ba mm. ita ce mahaifa shankara eh, tsara sankaran eh, mahaifa an fi samun ta ga mata da suka dan shekaru suka abin nan suka yi sama mm. so da yawa dai tana da alaka da sannan tana da alaka da a gado mm. wata tana iya yaduwa ga family wato cikin yan family yan gida daya ana iya mm. ɗauka da uba yana iya idan ya same ta ɗansa na can shi ma zai zuwa da ita wata rana sannan akwai kuma abin da aka ce maka na na mutane To, alike likita kama wannan lokaci kan ba zai bari mu Dr. Eh, Sani, eh, eh. dole ai mu sake dawowa mako zuwa dan ba lokaci ya mana kada. <laughs> Mu ci gaba da wannan magana. Ka tsaya inda yake magana maganan <laughs> abincin da ake ci to ni na rike nan Allah ya so ya yarda mm, mun gode kwarai. Yawa. <laughs> to gaskiya likita fa yayi bayani amma gaskiya ke sai an kara mai lokaci gaskiya saboda abu ne da mutane suke bukatar su eh, sani gaskiya maganar mata suke rasuwa bayan haihuwa da kuma abu ba ku ba ba ku ga abin bai ba ku tsoro ba yadda suka ake ta magana yaduwar HIV a arewa mai kare garkuwar jiki to eh. ina ga abin da ya kamata Maryam mm. ina ganin ta kama mama ku mai zuwan ai kawai za a bashi lokaci ne ya kai minti 20 ma ya kai amfanin mutane gaskiya sosai mm, sosai batutuwan ma da muka tako nace eh. kai wannan dai ba za mu iya fayyace komai yadda muke so mu sani sani ba mu eh. samu karin haske sosai to Allah kai mu mm. mako mai zuwa amin amin mm. to ga ma kaga ma amma shafin mu na oh. facebook ma mutane ma na ta biye da mu suna mana tambayoyi ga ahmad bajoga ya ce da allah wannan eh, ku tambaye min likita me ya bambancin eh, cutar malaria da typhoid eh. abin da ke damu muke na a kore yaushe kuma yawanci in aka je mm-hmm. ka ji kamar tagwaye aka ce ai malaria da typhoid <laughs> duka su tare suke zuwa daga hada biyu an ku double <laughs> eh ga wani ma sai fulahi abu dan musa ko mm. ce hakika wannan maudu'i da kuka kawo mana a yau yayi mm. mana daɗi ganin yadda wasu mutane ke wasa da lafiyarsu in menene in daga nan sai kaga inda daga nan sai kaga ana ta samun mahaukata na maganan eh. da ta ne to iyakacin abin da ya sauka kenan yau sai kuma gobe za mu sake zagayowa da shirin nishadi yanzu a madadin Usman Ahmad Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya haɗa mu da injiniyan mu ne yau da Solomon Jack da ya haɗa mu ta Facebook ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC a huta lafiya. zuwa a 'yancin babu shi rayuwa babu